yau lahadi shida ga watan jumadin al'ula hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da biyu daidai da goma ga watan ethereal shekara ta dubu biyu da sha daya a ci gaba da karatun littafin sharhu sunna na al'imamul barbahari Allah madaukin sarki ya ji kanshi in ba manta ba a karatun da ya gabata malam yana mana bayani gane da a kan me ake gina addini a kuma wani tsari ake gudanar da addinin shi ne sai malam ya ce wal usasul tubna alaihi aljama'a asali jigo ko ginshiki da za ka gina addinin da za ka bauta ma Allah madaukin sarki a kan shi shi ne ka gina addininka a bisa biyayyen aljama'a irin yadda su gudanar da addini Allah madaukin sarki ya saukar da ayoyi masu tarin yawa tun suna raye ya nuna su ɗin nan yardaddin shi ne kuma ya amince da yadda suka yi mala ya ce hum ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan aljama'a su ne sahabban annabi mala ya ce wa rahimahumullahu ajma'in allah maraukin sarki ya ji kansu su duka wahum ahalus sunnati wal jama'a mala ya ce su waɗannan sahabban annabi su ake ce ma ahalus sunna wal jama'a faman lam akhuz anhum duk wanda bai koyi addinin shi daga wajensu ba faqad dalla waftada haqiqa ya bata kuma ya kirkiri bid'a wa kullu bid'atin dalala kuma duk inda bid'a take to bata ce wa dalalatu wa ahluha an-nar mala yace bata da waɗanda suka bi bata to dukkaninsu 'yan wuta ne in ba manta ba a karatun da ya gabata malam fauzan yana kan sharhin wannan gaba ne sai lokaci ya kore mana to sai mu ce wa hum ahlus sunnati wal jama'a da malam barbahari ya ce waɗannan su ne ahlus sunna wal jama'a sai malam fauzan ya ce ashabu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗannan su ne sabon annabi wallazi na ja'u min ba'adihim da su da waɗanda suka zo bayansu allazi na taba'ohun bi ihsanin waɗanda allah maɗaukin sarki ya yaba ya shaida da cewa sun biyo bayansu da kuma kyautatawa ma'ana wannan jimla kai tsaye aya ce ta alkur'ani allah maɗaukin sarki ya kawo ta a cikin sortu tauba yake yabawa da jinjina ga sahabban annabi domin irin yadda suka yi kwazo irin yadda suka ba da gudunmawa irin yadda suka haɓaka al'amarin addini da rayuwa allah ya haɗe su gaba ɗaya ya ce ya yi da su sai kuma ya ce wallazi na ja ba'adihim haka da waɗanda za su zo a bayansu ko allazi na taba'ohun bi ihsanin waɗanda suka biyo bayansu suka kyautata irin kyautatawan da sahabbai suka yi to su ma ana kiransu da ahalus sunna wal jama'a malam ya ce hum ahalus sunna sahabbai da tabi'ai da suka biyo bayan sahabbai da kyautatawa to su ake ce ma ahalus sunna ai ahalut tariqatis sahiha su ne waɗanda suke bin hanya ingantacciya hanya mai nagarta hanyar da annabi ya ɗora al'umma a kanta mala ya ce wahiyar sunnatun lati ya shiraho hafi hazal kitab wannan sunna ita ce abin da al'imamul barbahari ya tsaye wajen sharhinta a cikin wannan littafi kamar yadda muka yi bayani a baya ba wai sunna kanwan farilla ba abin da yake nufi da as-sunna a nan Shi ne hanyar annabi addinin da annabi ya zo da shi shi ne malam barbahari zai yi mana sharhin shi ya bayyana mana shi musan shi kuma mai aiki da shi malam ya ce wa hum to su sahabbai da waɗanda suka biyo bayansu da kyautatawa su ne aljama'atul haƙiƙiya su ne jama'a na haƙiƙa da Allah maɗaukin sarki ya yaba amma ijtima'u ghairihim ala umurin batila amma wasu jama'a su taru su ganganko, su hada ƙarfi da ƙarfe waje guda kuma abin da suke a kan shi a wayi gari ba gaskiya ba ne suna kan abin da yake ɓanna ne ƙarya ne fa ha'ula'i la jama'a mala ya ce irin waɗannan mutane komin yawansu ba a kiransu da aljama'a wa in kano adadan kasira ko da ko suna da adadi mai ɗimbin yawa inda mutanen duniya kaf za su taru akan wani ra'ayi da wani aƙida da bin wani addini wanda ba addinin da annabi ya aiko Allah ya aiko annabi da shi ba to waɗannan ba za a kira su da cewa aljama'a ba aljama'a kamar yadda muka je ko da mutum ɗaya ne ya tsayu akan abin da annabi ya zo da shi sahabbai suka tabbata a haka to wannan ana kiran shi da cewa aljama'a mala ya ce ta jami'an kai kana ganin wannan gayyan za a kira su da aljama'a sai ce wa ƙulubuhum shatta kana zaton kafirai da munafukai da zindiƙai wai sun hada kai ne kana ganinsa taro waje guda to ai zukatansa a ɗaiɗaice suke duk wani taron da ba bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtar annabi da sahabbai aka kafa shi ba to wannan shine kirarin da allah maɗaukin sarki ma wannan gayyar kai dai ka gansa a tare to taron gidan biki ne kowa da abin da ya nufa a ran shi kowa da abin da zuciyar shi ke sassaƙa mashi shi yasa ba a kiransu da cewa aljama'a alal haqiqa sai dai a kira su kawai da cewa su na jama'a ne saboda an ga adadin da yawa amma ba a bisa tsarin da Allah madaukakin sarki ya yaba masahabbai da waɗanda suka biyo bayan su da kyautatawa ba wannan ita ce aya ta sha hudu a cikin sotul hashiri mala ya ce jama'atu man kanu alal haƙ. ku fahimci waɗannan bayanai da kyau a duk sanda aka ce aljama'a ana nufin al'umman da suka kasance akan gaskiya fallazi ya ƙul kaga mutumin da zai zo ya ce ana ma'al hibzil fulani ni ina tare da ƙungiyar wane hazal hizbul jama'a ko ya ce kaga ƙungiya kaza to ita ma ana kiranta da aljama'a malam sai yake cewa wa antum taquluna ku ne dama kuke cewa ilzimul jama'a wa ha'ula'i jama'a dama kuke mana wa'azi kuke cewa a lazimci jama'a ka a sake a rarrabu a haɗa ƙarfi da ƙarfe waje ɗaya to ai suwana ma sun haɗa ƙungiya to su ma ana ce masa aljama'a fa na lahum malam fauzan yace ce sai mu ce da su man qala lakum inna haula'i humul jama'a wane ne ya gaya muku cewa gayyan suwa ne su ake ce ma da aljama'a mala ya ce aljama'atu man kanu alal haq jama'a dai abin da ake nufi da su shine duk waɗanda suka kasance suna kan gaskiya ko da ko mutum ɗaya ne tsaye akan wannan gaskiya to ana ce da shi aljama'a malam sai ce man kano ala sunna waɗanda suka kasance akan sunnar annabi ha'ula'i humul jama'a waɗannan su ake ce ma sunna wal jama'a jama'a mun fahimci wannan da kyau ku to ko ba za ku zama ahalus sunna wal jama'a ba ko da ku kun yi kanku kirari kun ɗin gabaje a jikinku kun ce ku ne ahalus sunna sai ya tabbata kuna bin sunnan nan keke keke sau da ƙafa. sunna ingantacciya tabbatacciya daga annabi a bisa fahimtar annabin da kuma sahabban shi wannan shine ka'ida in ya kasance kuna bin alkur'ani da hadisi a bisa fahimtanku ko fahimtar malamanku ko fahimtar shehunanku ko fahimtar waliyanku har abada ba za ku zama ahal sunna wal jama'a ba jama'a kun fahimci wannan da kyau ko Allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce kauluhu da al'imamul barbahari ya ce faman lam yi a anhum faƙar zalla wabta da'a duk mutumin da bai koyi addini da rayuwa daga sahabbai ba to hakika wannan ya bata kuma ya yi bida'a ma'anan wannan jimla shine man lam yi a dinahu an sahaba duk wanda addinin shi ba daga sahabbai yake ba alladhina hum naqalatul kitaba was sunna waɗanda sahabban nan su ne wanda suka naƙalto mana alƙur'ani da sunna falaisa huwa alal haq wannan kowaye kuma komin yawansu komin iya maganarsu komin kare gadansu to waɗannan ba a bisa sunna suke ba falaisu alal haƙƙi kuma addinin da suke bi ba addinin gaskiya ba ne kowane irin suna ko suka raɗa mashi mala ya ce fa'iza tu'ina fihim domin duk sanda mutum ya tsayi wajen sukan sahabbai batsala naqaluhum abin da yake so so yake lalata naqaluhum wannan cirato wanda suka yi mana na addini duk sanda kake sukan sahabbai sahabbai su ne wasita su ne middle tsakaninmu da annabi to sai ka ce su ba masu nagarta ba ne to duk abin da suka koyo daga annabi ka rushe shi kenan yanzu tsakaninmu da annabi ka tsinke gadon da ke wannan wajen jama mun gano wannan da kyau ku muna wannan tudun ba mu san ba su kuma suna wancan tudun kai kuma ɗan ta'adda ka zo ka kau da gadon da za mu taka mu taka tudun tsira ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shine addinin zagin sahabbai kuma wannan shine illan da zagin sahabbai yake haifarwa a cikin addini da rayuwa Allah madaukin sarki ya kiyaye mu malam ya ce wa qasdu a'da'illah wa rasulihi kullum manufa na makiya Allah da annabi shine ibtalul islami su ga sun ga bayan addinin musulunci sun gurɓata shi kuma sun ɗaiɗaita shi lakin ja'u bi hazil hila khabitha sai dai sun lura su tunkari addinin kai tsaye su ce a yi fito na fito ba zai yiwu ba to sai suka zo da wata irin dubara ta makirci ita wannan dubara sun zo da ita ne ta hanyar to bar a rushe sahabban in an bayyana ma sahabban ba su da kima ba su da mutunci ba mutanen kirki ba ne abinda suka ruwaito ƙarerai ne sun gurɓata sun lalata sun birkiɗa sun canza to shikenan sai a waye gari an mai da kai wani irin ɗan oda wasu ƙarti ne kawai da suke raye da kai a yau to su ne za su rika maka dictating abin da za ka yi ba abin da allah ya aiko annabi annabi ya karantar da sahabbai ba sai a waye gari addinin da kake yi addini ne na zanga-zanga addini ne na tafi addini ne na waka addini ne na raye-raye addini ne na wake-wake wannan shine addinin shi'a ko ɗan shi'a ya san wannan shine gaskiya addini shine zanga-zanga kaɗe-kaɗe raye-raye da zage-zage ina fatan mun gano wannan da kyau in ka cire wannan to shi'a ta rushe to wannan shine hilan da suka zo da ita bar su barar da sahabbai sai su ɗauki addininka cancak sai a miƙa wasu karti da kake raye da su a yau wanda kai ka san su baka taɓa sanin su da wani inganci na rayuwa ko na addini ba sahabban da allah maɗaukin sarki ya saukar da ayoyi sun fi shurin masaƙi cewa nagari ne na kirki ne ya yarda da su fa to su kuma waɗannan sai a ce maka na banza ne allah ya kiyaye mala ce li ajili an yafsilu bainal mutaakhirina wal mutaqaddimina min al muslimin sun yi wannan tsarin ne domin su raba su waɗancan da suka gabace mu da kyautatawa da kuma waɗannan 'yan baya da ke son su kwaikwayi su daga waɗannan magabata domin su kyautata irin kyautatawarsu su sami yardan Allah minal musulmin daga cikin musulman farko hatta yashula libtila'ul mutaakhirina wa yashalu ijtiraruhum sun zo da wannan hila ne mummuna domin su iya samun dama na su kau da tunani da tsari da za su iya batar da su waɗannan na ƙarshe domin kasa samu yanayin da za su iya matsan waɗancan na farko ina fatan mun gane wannan da kyau domin muddin suka matsi mutanen farko to za a wayi gari addininsu ya canza daga daga tsarin yadda waɗannan fajirai suke son su gina sa kai jama'a mun fahimci wannan da kyau ku wannan shi ne abin da suke fatan su kuma ga kalla duk mutumin da yake bin shi'a tun daga yanayin jikin shi za ga bai kama da na musulmi ba duk abin da musulmi suke yi na addini da rayuwa kyaman shi yake yi yawa mun gano wannan da kyau ku kyaman shi yake ya fi sha'awar arna sama da musulmi tun daga sa sitara har komi allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala ya ce amma idartabato bil jama'atil ula amma idan mutanen ƙarshe aka bar suka haɗu da jama'an farko wa bilkitabi wa sunna kuma suka samu damar riko da alkur'ani da sunna abin ba zai ma waɗannan da ke neman ɓata addini sauƙi ba bal yastahila istiraruhum bi iznillah ba za su iya samun daman kau da su da zamar da su da bauɗar da su akan addinin su ba da izinin Allah saboda sun yi riko da wani irin jigo mai ƙwarin gaske to sai su ga to bar kasu ce ma musulmi ku bar addinin me za su ce cewa za su yi sahabban ba na kwarai ba ne to sahabin da ya ruwaito maka innamal a'malu bin niyyat sai aka ce maka ba na kwarai ba ne shi kenan innamal a'malu bin niyyat ba ta kwarai ba ce ina fatan mun gano wannan da kyau kenan daga karshe sai ka fara zargin to shi ma annabin nan da ake ce mana annabin Allah ne to ga irin mutanen da ya hudu da su ba mutanen kirki ba ne sai ka fara sa alaman tambaya a kan shi hatta shi kan shi annabin wannan shine mugun manufan da suka ɗauko kuma suke ƙoƙarin hautsina al'amarin addini da rayuwa gaba da kuma shi'a tana da gwamnati mai ƙarfi a duniya amma tun da kake a duniya ka taɓa jin inda suke faɗa da kafirai amma kana da inda sai da suka shekara bakwai ko takwas suna faɗa da musulmin iraki ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace malam sai yake cewa qauluhu da alimamul imam al-barbahari yace duk wanda ya kauce masahabban annabi to ga halin da zai samu kanshi a ciki sai ce faqad dhalla ay dha'a anil haqqi wannan ya bace ma gaskiya wabtada al bid'atu da malam yace yayi bid'a to ya kamata mu san me ake ce ma bid'a saboda ɗarkaniya yi yawa hatta ga bakunan malamai idan aka ce bid'a sai ce ita bid'a shine lasfika hawa jirgin sama je aikin hajji, wutan lantarki mota da keke da babur waɗannan su ma bid'a ne kaga wannan shine ɗirkaniya wajen fahimtar karatu ina fatan mun gano wannan da kyau ko kuma mu ce malamin da son zuciya ta mamaye zuciyar shi duk abin da ya so ya faɗi sai ya kama faɗi saboda waɗanda ke kewaye da shi ba su karantar da su addini ba Allah ya kyauta to mala ya ce albida'atu menene bida'a ma kana min al-ibadat aw al-i'tiqadat aw al-aqwal laysa alayhi dalilun min al-kitabi was-sunnah mala ya ce ita bid'a bar ku ji inda kawai take cikin ibada kowace irin ibada sallah azumi zakka hajji da sauransu wal itiqadat da kuma kudurin zuci aqida awul aqwal ko ko wasu zantattuka da za ka yi zikiri da sauran abubuwa laisa alaihi dalilun azuma da wani tsarin da babu wani dalili karara kan wannan wanda ya zo daga alkur'ani da sunna wannan shi yake ce ma bida'a mun gano wannan da kyau ku amma wutar lantarki in ka ga dama ka zo da tsarin da ba glove za ka sa ba haske za a samu wannan bai daga cikin bida'a yana daga cikin waya khuluqu ma la ta'lamu jama'a mun fahimci wannan da kyau ku sun raina tunanin ku don ba su karantar da iyayen ku ba ballanta ku sai su ce ai ita bida'a to a komi tana nasiya ce dan fodiyo ya yi ta'arifin bida a cikin ihya sunna ya ce she'un fiddini yushbihu an ya kuna minhu wa laisa minhu magana ya ƙare she'un fiddini wutan lantarki addini ne ba addini ba ne kuma malaman usulu suka ce al'asulu fi kulli shayin al'ibaha komi da ka gani to halal ne komi akwai wani wanda ya irin wannan ɗarkaniya wai ya zo ya ce ai duk abin da aka kirkiro bayan annabi to bida ne aka ce ba a gane bai ce duk abin da a zamanin annabi ba shi to bida ne sai aka ce an yamala ce haka abin yake sai aka ce to da kai da iyayenka kuna zamanin annabi ya ce a to a bisa ta'arifinka da kai da iyayenka ku zama bida kenan hadisi ya ce kuma duk inda bida take bata ne kenan kai da iyayenka ko batattu ne da nassin wannan hadisin sannan duk inda bata take wuta za ta ashe kai da iyayenka a bisa fassaranka ku yan wuta ne ko kun gano wannan da kyau ku to wani sai je sako fassara daga malamin shi to abin da yake ce ma bid'a abin da aka sako shi cikin addini ko bai da asali cikin addinin saboda shi addinin an riga an kulla kofar shi amma rayuwa ta yau da kullum to ita kobanta a buɗe take mala ya ce man amila amalan annabi ya ce duk wanda ya sake ya aikata aiki ko ya aikin yake laisa alaihi amruna wanda ba mu muka ba da umarnin yin wannan aikin ba fa huwa raddun wannan aiki an watsar da shi an maida ma mai kaya yan kayan tsiyen shi kun gano wannan da kyau ku duk abin da kai annabi ba shi ya umarce ka ba to kayan aikin banza sai mu ce ci ta ala ila illallah muke yi annabi ne ya umarce mu sai mu ce yanda kake yi ta annabin ne ya ce kai haka ai istighfari muke sai mu ce kwarai irin yanda annabi ya ce a istighfarin kake yi idan ka zo kai sallan azhar yanzu irin yanda annabi ya ce a yi sai mu ce a irin wannan lokacin ne annabi ya ce ka yi sai ce a'a ijtihadi ne sai a ce bid'a ka yi sallah kai amma bid'a kai kamar kai ne da gangar sai kai raka'a takwas a sallar la'asar sai ka ce kana neman yardan Allah ne saboda falalan sallah ruku da sujada karatun alkur'ani da salati sai a ce kwarai da gaske amma baka yi irin na annabi ba me kai kenan bid'a kai sallan ne bid'a sai a ce a karin da kai ne bid'a ba sallar ba ina fatan mun gano wannan da kyau domin idan suka samu jahilai sai su ɗaura hannu a ka su hasa ihu cewa yanzu an ce la'ila ilallahu bida'a an ce salatin annabi bida'a an ce zikiri bida'a duk sai ya gama hayaniyan ka ce natsu ƙarya kake ba inda muka ce waɗannan abubuwan bida'a ne lokaci da kuka ba su wanda annabi bai ba da lokacin ba kun wuce gaban annabi ne bayan Allah ya ce la tuqaddimu baina yadayi lahi wa rasulihi kakkui azarbabi ku wuce gaban Allah da annabi ku wuce makaɗi da rawa ku yi riga malam masallaci da Allah ya hana ku ya ce kuma kullaha. ku faji tsoron Allah ku tsaya inda amrihi inda aka umarce ka wa nahahi da inda aka hane ka dan menene ka zo kai ma abun lokaci ka fi annabi sanin lokaci ne ka fi annabi sanin adadi ne ka fi annabi sanin sifa ne sai ya bar abin a buɗe ka bar ma mutane a buɗe ina fatan mun gane wannan da kyau addinin annabi ne annabi bai wakilta wani ya ce ya ɗiba ya ba wani ba har sai an zo wajen ka an karba wannan karban da yake bid'a ne ina fatan mun gano wannan da kyau domin annabi bai tsaya ya ce in zaka ansa zikiri na sabo ko na rana ko na yamma sai ka zo waje na ka karba ba gashi na cin alkur'ani kama kai ta yi ga yana cin hadisi kama kai ta yi ana zuwa ka sa road block to shi shikenan kwanta kwanta ake son a mai imanin ka Allah madaukin sarki ya shiryar da mu wa fi ruwayatin a wani ruwaya yace man ahdatha fi amrina haza ma laysa duk mutumin da ya sake ya kirkiro wani al'amari wanda babu umarninmu ba annabi ne ya ce ka yi ba sai da ce shehi wane ne ko waliyi wane ko gafartawa ne ko mai daraja mai mutunci iri kaza shi ya zo da wannan karatu ya kamata a rike sai wanda Allah ya amince ya turo shi da addini ɗungurungun sai ce fahuwa raddun wannan allah ya watsi da shi ba zai karba ba to duk waɗannan bidoyin da mutane suke yi haɗarin da za su tsinci kansu ranar kiyama a kai shine cikin alladhina dhalla sa'ayuhum fil hayati duniya za su shi ne cikin waɗanda ayyukansu gaba ɗaya ya lalace tun a duniya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a suka zo za a suna cika bakin cewa ai su dama suna ta aiki mai kyau ne ashe ko aikin gadu so kwashi zamanin su gaba ɗaya suna yi wa ƙala annabi yace wa iyakun wa muhdathatil umuri ka shaidunku da bin ƙirƙirarrun al'amara a cikin addini fa inna kullum muhdathatin bid'a ku sani duk wani abin da aka ƙirƙiro bayan annabi da sunan addini to wannan bid'a ne wa kullu bid'atin balala. annabi ya ce kuma duk inda bid'a take to bata ce jama'a mun gane duk inda bid'a take bata ce kuma dole sai an yi bayani akan bid'a sannan sunna za ta samu gindin zama in an zaunar da sunna dole a yaƙi bid'a domin katta hana ta zama daidai ina fatan mun gane wannan da kyau mala ya ce fal bid'atu kenan in kun fahimci waɗannan bayanai da kyau ita dai bid'a a takaice ma uhudisa fi dini shine duk abin da aka kirkiro cikin addini wa huwa laysa minhu alhali wannan abun bai daga cikin addini ko yaya ne to addini ba zai karba ba wa kaifa yuqrafu annahu laysa minhu to ta wata hanya ne za a gane cewa abu kaza gashi da siffan addini amma ba addini bane to shine malam zai maka bayani anan mun gane wannan da kyau ko kamar misalin da muka sha bugawa ne duk mutumin da ya zawo a yana fitowa kamar kalan fati da za a ɗibi wannan zawon a ƙara ma fate yawa za ka sha bida ke na ai ko gano wannan da kyau ku allah ya kiyaye malin sai ke cewa iza lam kun alaihi dalilun fahuwa laisa duk abin da ya zo. babu wani dalili da ya goyi bayan shi na alkur'ani da sunna a bisa wannan sifar to wannan ba a kiran shi addini sai a ce bid'a ne li'anna Allah jalla wa ala yaqul saboda Allah madaukin sarki ya fadi al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika maku addini cib duk wani addini da za a ce na wani na suwani na suwani bayan saukan wannan addini duka wannan addinin bid'a ne saboda Allah ya ce ya cika addinin faddinu kamilun bala ya ce addinin Allah ya cika cib walillahi hamd. yabo da jinjinan ban girma su tabbata ga Allah la yaqbilu az-ziyada addini ba zai anshi ƙari ba az-ziyadat kama alaina bala ce fama alaina illa an nu'arrifa dinan ladhi akhmalahu Allah malam yace abin da yake wajibi a kanmu shine mu tsaye wajen bayyana wa mutane addinin da Allah ya bayanin ya cika fanatamassaku bihi kuma mu riko da wannan addinin wa natruku ma adahu min ziyadat duk wani abin da aka kirkiro kari akan addinin mi watsi da shi walisti hisanat da abubuwan da za a ce ai kaza ma mai kyau ne ai ga kama kaza akwai daraja ai a wannan duk watsi da su wal idafa da abubuwan da aka jijjingina ma addinin wa ghairu zalika da makamancin su to duk waɗannan abubuwan ba su da asali sai ka bi sai ke watsi da su mala ce li annaha ta'abbudun anillahi azza wa jalla domin wannan tubaidu suna nisanta mutum daga Allah madaukin sarki wa sayati tawdih gamsassu faɗaɗaɗɗun bayanai zai zo annama uhudisa qaumun annama ahdatha qaumun bid'a cewa babu wasu mutane da za su kirkiro wata bid'a illa nuzi'a mithluha min as-sunnah face sai sun yi raga-raga da irinta ko adadinta na sunna kana kirkiran bid'a sai ka kashe bid'a sunna in ka kirkiro bid'a goma sai ka kashe sunna goma ina fatan mun gano wannan da kyau mali ya ce fa haza huwa tariqu sahih al mustaqim wannan shine hanya ingantacciya tsayayya luzumul jama'a hanyar lazimtan jama'a wa luzumus sunna da kuma lazimtan sunna wa tarkul bid'a da kuma barin bida'a ina fatan mun gane wannan da kyau ku kalli adadin ɗaruruwan shekaru da aka yi bayanin al'imam al-barbahari akalla ba a ƙasar ba shekara nawa wajen dubu da wani abu ya rubuta sunna yana cewa littafi yana cewa abi sunna kuma a bar bida'a Jama mun gano wannan da kyau ku addinin annabi da sahabbai ne ake ƙoƙarin tabbatar da shi sai mutum ya ce yaushe aka fara cewa sunna sunna tun kafin haifi kakanka na ɗari uku allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ƙauluhu malam ya ce wa kullu bida'atin balala duk inda bid'a take duk inda bida'a take to ɓata ce mun gano wannan da kyau ko ya ce falaisa hunaka bid'atun hasanatun babu inda akwai wata bid'a da ake ce ma kyakkyawa kama ya kuluhu ba'aduhum kamar yadda wasu daga cikin mutane suke cewa ai ga wata bid'a mai kyau bal bid'u kulluha dalalatun mala yace ita bid'a kaf din tabata ne bin nassi hadithin rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da nassin hadisin annabi haythu qala inda annabi ya ce fa inna kulla fatin bid'a ku sani duk inda wani abin da aka kirkiro yake da sunan addini to bid'a ne wa kulla bid'atin balala ida kuma duk inda bid'a take kowace iri ce to bata ce fal bid'u fi dini laysa fiha shay'un hasanun abadan mala yace har abada bid'an da kirkiro ta cikin addini ba inda za a ce ko kowata bid'a mai kyau bal kulluha dalalatun duk inda bid'a take kafin ta bata ne wa hadha kalamur rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama alladhi la yantiqu anil hawa wannan shi shine zancen annabi da baya magana bisa son zuciya qauluhu malam barbahari yace wa dalalatu wa ahluha fin nar ita bid'a da waɗanda suka bi bid'a to duk yan wuta ne malam ya ce abdalal wa ahlud dalal finnar ita ɓata. da waɗanda suka bi ɓata to wuta imma bi kufrihim malam ya ce za su shiga wuta ne idan wannan ɓatan taso ta kai su zuwa ga kafirci wa imma bi ma'asiyatihim ko kuma su shiga wuta sakamakon wannan ɓata da suka bi da ya zama babban laifi ne falbida'u laisat ala haddin siwa ita dai bid'a ba wai iri ɗaya ba ne ina fatan mun gane ba mataki da martabansu ɗaya ba ne amma dukkaninsu ɓata ne min ha ma huwa kufurun ma ce daga cikin bid'a akwai bid'an da kai tsaye kafirci ci. sahibuhu mukhalladun finnari wanda yake bin irin wannan bid'a in ya mutu bai tuba ba in ya shiga wuta zai tabbata a ta har abada kalisti ghasati bil amwati kamar waɗanda suke neman agaji da matattu su je suna roƙon mamata a kabari a makabarta irin wannan istighafa to kafirci ne ina fatan mun gane wannan da kyau kuma bid'a ne a cikin addini sau da ba inda manzon Allah ya yi. mun gano wannan da ke ko asali ma abin da aka sani shine ka roƙan masu gafaran Allah su da ke kwance sun mutu tuni wa du'aul amwat haka roƙon mamata ya shehi kai kaza ya wali kawo man agaji to wannan bata ne da in mutum ya sake ya mutu yana yin shi to in ya shiga wata ba zai fita ba wazzabhu li ghairillah haka yin yanka domin wani wanda ba Allah ba yin yanka domin dodo ko don za a yi tsafi ko da kwaɗo ka yanka ba mutum ba to billahi zai kana yin wannan kayi bid'a kuma ka mutu ba ka tuba ba wuta zaka Allah ya kiyaye mala ce wan nazaru li la haka yin alwashi ba kance ga wani wanda ba Allah ba to shi ma hadarin shi mutumin da ke yin shi ya mutu bai tuba ba ya shiga wuta ba zai fita ba har abada fa hazihi bid'un wa kufrun mala ya ce fahadihi bid'un kufriyatun wannan bid'a ce ta kafirci duk waɗannan abubuwan ana ce masu bid'a amma bid'an kafirci wakaza nafiyu asma'illahi wa fatihi haka korewa Allah maɗaukin sarki sunaye da siffofi kama qalatul jahamiyya kaman yanda jahamawa alladhina yajhiduna al-asma'a was sifat waɗanda ke jayayya da musun sunaye da siffofin Allah jama'a mun gane wannan da ke ko mun yi bayanin jihar bunu safwan da irin batan da ya kawo a karatattukanmu na irshad wannan jihar ɗan safwan shi ne ya ƙyanƙyashi wannan bid'a na musun sunaye da siffofin Allah mun gane a yanzu a ƙasan na akwai jihamawa za ka san su idan na buga maka wannan misalin su ne waɗanda ke cewa allah ba a sama yake ba kuma gano wannan su ke cewa allah baya saukowa ɗaya bisa uku na ƙarshen dare su ne waɗanda suke cewa allah bai da ƙafa allah bai da hannu allah bai da kaza allah bai da kaza waɗannan su ne almajiran jahamawa ɓangaren mu'tazila haka gangaro zuwa a sha'ira ina fatan mun fahimci wannan da kyau malam zai zo ya mana cikakkun gamsassun bayanai a kansu Allah ya sa mu dace malai ce fa haza kufurun musun sunayen Allah da siffofin Allah to wannan kafirci ne Allah ya kiyaye li'annahum wasafu Allah bi annahu laysa lahu asma domin su waɗannan batattu suna siffanta Allah madaukin sarki da cewa Allah bai da sunaye wala sifat kuma Allah bai da siffofi yakunu idan ma'aduman in ya zama Allah bai da siffa bai da suna to ya zama babu kenan li'annal mawjud saboda duk wanda akwai shi la budda lahu min sifatin ba makawa sai yana da sifa jama'a kuna fahimtar wannan in dai akwai ka to lalle ko akwai sifanka in ko baka to babu sifanka mala yace wallazi laysa lahu sifatun huwal ma'dum wanda bai da sifa to wannan shine babu shi walzalika hakamar a'imma da wannan ne malaman musulunci kaf suka yi hukunci bi takfiril jahamiyya cewa jahamawa kafirai ne alladhina qalu sune waɗanda ke cewa alqur'anu makhluqun wai alqur'ani halittan Allah ne فجعل القرآن huwa kalamullahi wa الله wa وتنزيله sai suka ɗauki alƙur'ani alƙur'ani maganan Allah wahayin Allah da Allah ya saukar ja'aluhu makhluqan sai suka mai da shi kamar halittan Allah mithlul makhluqat kamar sauran halitta gaba ɗaya wa qalu suka ce Allahu la yatakallam Allah baya magana fashabbahuhu bil jamad kenan sai suka kamanta Allah madaukin sarki da daskararrun abubuwa wallazi la yatakallamu la yakuna ilahan duk wanda baya magana kuwa ba zai taba zama Allah abun bauta ba mun gane wannan in dai baka magana to ba Allah bane qala ta'ala dalilin mu kuwa shine fadan Allah da yace wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi mutanen annabi Musa bayan tafiyan shi ganawa da Allah sai suka riƙe min hulliyihim cikin kayan kwalliyansu ijilan suka kera wani ɗan maraƙi jasadan wanda gashi da jiki lahuhuwar sai wani kuka yake fitarwa da annabi musa sai allah ya ce alam yarau wai ba sa gani annahum annahu la yukallimuhum cewa wannan ɗan maraƙin baya magana da su wala hadihim sabila ko bai nuna masa hanyar da za su bi su tsira ashe duk wanda bai magana da nassin wannan ayan zai zama Allah shi Allah yana magana kuma ya saukar da alkur'ani ya bayyana tabarkin tsira a cikin wannan sako na alkur'anin ashe Allah madaukin sarki yana magana kenan in ka ce Allah bai magana kana son ka ce ba shi ko ka ce da shi amma daskararre ne kana cewa bai da sifa to ka ce babu shi to ko ba zai taba zama abun bauta ba sai malamai suka ce waɗannan jahamiya in su ne suka cika duniya kaf to ko duniya ta cika da kafirai wanda ita ce ayata 148 a cikin suratul araf malai ce fadalla ala annan ladhi la kallam la ya kuna ilahan wannan ayan ta yi nuni akan duk wanda baya magana ba zai zama abun bauta ba wal jahamiyyatu yaquluna Allahu la yatakallamu su ko jahamawa cewa suke wai sam Allah baya magana idan laysa huwa bi ilah malai ce to in haka ne ba zai zama abun bauta ba ta'ala amma amma yaquluna Allah ya fi karfin wannan dirkaniya da jahamiyya da almajiransu mu'tazila suke fadi haka a cikin sota taha aya ta 89 Allah ce afala ya rauna Allah yarjo ilaihim qawlan wai ba sa ganin wannan maraki in sun magana baya an sa masu wala yamliku lahum darran wala naf'an kuma bai na masa amfani ko ya tunkuɗe masa sharri ai wannan bai cancanci bauta ba siffan Allah kawo amfani tunkuɗe sharri ya jarraba wanda yake son ya ga ƙwarin imanin shi ya kwarin ma wanda yake son ya gwada shi dukkanin damuwa kuma Allah yana magana ga maganan Allah nan a cikin alkur'ani ina fatan mun gano wannan da kyau mala ya ce ya'ani al'ijil law kallamuhu da mutanen annabi Musa da suka bauta ma dan maraki za su yi magana da shi la yarju ilaihimul jawab ba zai ba su ansa ba a qur'ani ko Allah an mai tambaya ya bada ansa yas'alunaka anil anfali qulil anfalu lillahi war rasul Allah na magana ko baya yi yas'alunaka anil yatama qul islahul lahum khair yas'alunaka anil ma'idi qul huwa aza yas'alunaka madha yunfikun qul afu mun gano wannan da kyau ko ga yas'alunaka yas'alunaka da yawa yas'alunaka anil khamri wal maisir ga dai kenan ana ma Allah tambaya ta hanyar annabi shi kuma Allah madaukin sarki ya bada ansa ashe wanda bai magana kamar ijil din can na zamanin annabi Musa kasancewar shi ba Allah ne abin bauta ba ka siffanta Allah da haka to kana son ka ce babu Allah kuma kana son ka ce Allah madaukin sarki bai cancanta abota mashi ba jama'a kuna fahimtar wannan ku? to in ba zauna an karantar da mutane aqida ba ta yaya ne za su san Allah Allah ya kiyaye malai ce za haza yusliu an kuna ilahan wanda in an mai magana bai ba da ansa ta yaya zai zama abin bauta wa kala ibrahim alaihi salam li haka annabi ibrahim ya gaya wa masu bautan gunki a aya ta 63 cikin sotul an fas'aluhum ku tambaye su in kanu na in suna magana ashe allan da ake bauta ma yana magana kenan mun gano wannan gumakanku in kun ce abin bauta ne ku tambaye su ba mu ansa qalu lahu sai suka ce laqad alimta ma haula'i yantiqun ai ka san waɗannan ba sa magana qala lahum sai annabi ibrahim yace afata abuduna min dunillah yanzu kuna bauta ma wani shirme wanda ba Allah ba ma la yanfa'ukum wanda ba zai iya amfani da ku komai ba wala ya yadurrukum kuma in kun mai tawaye ma bai iya cutar da ku Uffin lakum ku da tar da ku wali ma ta'buduna min dunillah da ku da waɗanda kuka bauta ma kuka saki Allah afala ta'qilun wa ku ba ku da hankali ne jama'a mun gane wannan da ke ku ashe bautan wani wanda ba Allah ba rashin hankali ke kai shi ana bayanta kaga an kira annabi Ibrahim ne fada a tuhume shi cewa ana zargin shi ya je karere ya gumaka kuma da ya zo sai ya jefa masa kalmomi na tambaya wanda suka kasa ansa tambaya ko ɗaya daga cikin tambayoyin to da ƙarshe bai tsaya nan ba sai da ya tsaye wajen yi masu wa'azi ya faɗin masu gaskiya kuma ya nuna masu abin da suke kai ba daidai ba ne daga ƙarshe har yi masu ma la'ana da su da abin da suke bauta ma shi sa jama'a bayan da za a ɓoye gaskiya fa cinda akwai masu santa ko da an yi gayyen ƙin gaskiya dole malamai su bayyana gaskiya saboda Allah maɗaukin sarki ne ya umarce su da bayyanawa kara ce to cinda jama'a ba sa so to sai a bari ai dama jama'an maka ma ba sa san wa'azin da annabi yake ko an gaya maka sanda ya zo suna so ne dama ba a so dama shi wa'azi na tauhidi tun da ake yin shi ba taɓa san shi ba ko mun gane inda wani biye biye ka zo kana yi kana to su kwane kwane kana to su karkace karkace to jama'a za su ce sun ga malami uban malamai amma kana za ka ce ga addinin Allah <laughs> za ce ka zo ka raba kan mutane wai tauhidi ne ke raba kai bayan tauhidin ne ya hada kai aka ci nasara a badar tauhidin ne ya hada kai suka ci nasara a hazab da sauran duk inda aka je aka yi nasara sakamakon ruku da tauhidi ne shi yasa kanka sake ka ji tsoron kowa ba Allah ba ka ɗauki tarihin nan na annabi ibrahim ka aje shi a gabanka a matsayin madubi muna fahimta don a lokacin annabi ibrahim na da wasu mabiya ne yana matashi ne yana wa'azi ba abin da ya shafe shi ya yi wa'azin duniyan nan suka ƙiji da uban shi ya fara a gida ƙur'ani ya ba mu labarin karin da suratu maryam ya dinga buga masu misalin sauƙi ganewa shi ne ce wallahi na asinamakon ba da an tuwallu dubirin za mu ɗauki mataki dangane da ragargaza waɗannan gumakan naku amma za mu yi ne a bayan idanku ina ta mun gano wannan da kyau domin zai yiwu ne ka je ka afka ma abin da suke bauta ma suka yadda abin bauta ne suna gani sai ba zai yiwu ba mun gano wannan da kyau ko ba zai yiwu ba shi ne cewa wannan sayan ba nan ba da an tuwallo mudibiri shi ne je ya same su faja alahum jizazan ya bi su kaca-kaca ya masu ya tsara wannan ya guntile ma wannan hannu sare ma wancan kafa ya datsu yan wancan ya fasa ma wancan ciki aka yi bi su gaba ɗaya masa raga-raga malaman tarihi suka ce ya rataye gatarin a wuyan babban su ya kama hanya ya tafiyan shi da suka dawo su ga faskaran da aka yi ma waɗannan itatuwa ya zuga ce man fa'ala haza bi alihatina innahu lamin adh-dhalimin daga daidai nan zaka gane cewa shari'a ta Allah ce in Allah ya ce shiryu sai ka shiryu in bai nufe ka da shari'a ba aka shiryuwa yanzu ba suka je suka yi ican nan mun gane wannan da kyau ku suka kai ma sarkin masassaka ya sassaka gumakan inda bai sassakan ba har yanzu ican na nan yanda yake amma kuma suka sassaka kuma suke bauta musu kuma wani ya zo ya faskara maimakon a yi abun wuta da su sai kuma aka koma rikici duk in kaji an ce a buga to ba da sunan allah yake bugawa ba kun gano wannan waye wannan mugun aiki ga kuma kanmu hula lamina zalimi kowa yana daga cikin azzalimai to baka rasa mugulmata ko ina sai suka ce sami ina fatan yadhkuruhum na lahu ibrahim ya matashin nan ne ibrahimu ake ce mashi jama'a gwagwarmaya da miyagun masu mulki sarakunan gargajiya da ke addini jama'a ba yau aka fara shi ba fa kun gano wannan da kyau ko tintini sa'an annabi ibrahim suka buga da nasu kun gano wannan da kyau ko ba karamin bugawa aka yi ba sai suka ce to fatu bihi ala a'ayunin nasi ku zo da shi a idan mutane mai shaduna. mu kalubalance shi game da abin da ya yi don mutane su shaida cewa ba kama karya muka yi ba kaji manyan irin na da tare da cewa kakarai ne sai suka ce a zo a tattauna a yi dialogue ko a jin me za ka ce me za ya ce shi ne annabi ibrahim aka je aka kira shi aka ce illa bai na neman ka ya taho aka ce yanzu kai ibrahim a an tafa'alta haza bi alihatina ya ibrahim yanzu kai ne kai wannan aikin ba kawai zuwa ka ka fara zagin shi don kaza kazan kaza kai kaza zami ma kaza a fara maka barazanan iska kana tashi ka ɗauki lauya kai karansu ina ba ta mun gano wannan da kyau in ma ya kira ka shiga ga daman zuwa kowaye in an matsa maka ce kana neman shawarar lauyan ka ne wani criminal offense ne ka yi jama'a kuna fahimtar wannan kowa ya zama kanshi a waye kakka zama bagidaji to shi ne da annabi ibrahim ya ji da suka faɗo wanda sai ce a ah, bal fa'alahu Kabiru haza babban su ne yi, wannan wani karatu yake koya masa a ƙasa karatu ne a ƙasa kun san karatun ne duk babba baya son shirka kinin shirka suke bal fa'alahu kabiruhum haza amma dai abun ba abun nan bane fasaluhu ku tambaye su ga sunan in kanu yantiquna in suna magana hakinan duk wanda bai magana to matsala ya faru farajau ila anfusihim faqalu innakum antumuz zalimun sai su koma mitin ai kira taro na gaugawa cewa gaskiya ku da kuka ce a kira shi ai ba ku kyauta ba kawai an ce a je a kama shi a kulle shi a ta dukan shi sai an kashe shi kun ci aji a wani tattauna da shi to gani ya zagaya mutane magana kaza kaza kaza amma an cin dai a gani a nan jama'a ne fa nake so ala ru'usi kaza kaza suka suka sun koyar da kai laqad alinta ma haula yantakun shi ne fai bude masu wuta fata abu abuduna min lahi yanzu kuna bauta ma wanda ba Allah layin ma la shi an wala yadurrukum kai dai ku uffin lakum tur da ku wali ma ta'buduna min dunillah duk da wanda kuke bauta ma wanda ba Allah ba afala ta hakilu to nan ne sai giyan mulki sai motsa sai suka ce harri kohu ku kona shi wansu ru'ali hadakun ku taimaki gumakanku kaza kaza ka maganganun banza dai iri iri dai gasa jawa mun gane wannan da kyau ku Allah ya kiyaye mala ya ce Allahu jalla wa'ala ala ya ƙul Allah madaukin sarki ya ce wa ƙalar rabbukum ud'uni astajib ubangijinku ya ce ku roƙe ni zan karɓa muku ashe allah yana da siffa irin na me ji allah yana da siffa irin na me magana da biyan bukata ashe abubuwan da suke faɗi cewa allah bai da siffofi ba gaskiya ba ne malai ce wasafa nafsahu bi annahu ya ƙulu wa ya takallam allah ya siffanta kanshi da cewa yana magana fallazi la ya takallamu laisa bi ilah wanda bai magana ba zai zama abun bauta ba kamar yadda wasu suka ɗauki shanu suke bauta ma mutum wasu yaji yana maɗan maraƙi su jira kaje ƙasan china ka gani mun gani kaje ƙasan india kai yan chinese ne za su aji ɗan gunki yan bebi ne ba su kunna mata turaren ƙanshi suna bauta mata da gobara zai kama gidan yan bebin ba za ta fita ba ƙonewa za ta yi sai dai an ɗauke ta an fita da ita da gudu haka ne ko ba haka ba ne amma kuma suke bauta masu allah shiryar da mu ولذلك كفر كثير من الائمه ائمه الجهميه ما يجي ولذلك da wannan ne kaffara kathirun min al'immati da yawa daga cikin malaman musulunci suka kafirta a immatal jahmiya shi malaman jahamawa suka ce kafirai ne duna muqallidihim ba waɗanda suke takalidanci da su ba wa atba'uhum da mabiyansu alladhina lam yatabayyana lahum alhaq wanda su gaskiyan bai bayyana masu irin wannan ba wa inna ma qalladu ala jahalin sun bi malaman ne da shugabanninsu a bisa jahilci fa haula fihim nazar mala yace waɗannan za a tsaya kalla al'amarinsu la budda min albayani lahum babu makawa a tsaye ai masu bayani fa in asarru in sun ci gaba akan abin da aka yi masu bayani fa innahu yuhkamu bi kufrihim to anan sai ayi hukunci cewa sun kafirta jama'a kun gano wannan da kyau ko daga nan za a yi bayanin cewa sun kafirta amma ba za a zo a ce wane da wane kun zama kafirai sakamakon abin da kuke na kafirce ba sai an masu bayani Irin abin da ke faruwa yanzu kenan da 'yan bida'a in an zo an yi bayani kaza kafirci ne sai su ce wai an kafirta san kafirta malaman su ba da kai ake yi ba kai muqallidi ne kai jahili ne baka san abin da ake yi ba mun gano wannan duk wani lugude da za ka ji na saukan kaulasan ka cire kanka a ciki saboda kai abin da ake faɗi littafin da ake cewa a duba kai baka ma taɓa ganin shi ba haka ne ko ka gan shi baka iya karanta shi ba to duk maganar da ake ba da kai ake ba in ba karran ba ni ba me kai ka sa kanka a ciki mun gane kana jin ana lugudan kaulasan akan masu cewa kaza sai kai haka da ce ba na ciki amma kana zuwa ka ce to ya za a ce kaza sai a ce kai ne kai jama kuna fahimtar wannan da kyau ku to wannan ba daidai ba dole ne ko mutane su tsaya su fahimci abin da yake shine daidai su bi abin da ba daidai ba su bari yau mun karanta abubuwa da yawa ko Allah ya sa mu dace mala yace wa qala umar ibn al-khattab al-imam al-barbahari yace sayyidina umar dan Khattabi Allah ya kara mashi yarda yace la uzra li ahadin fi dhalalatin rakibaha ba wani wanda zai samu uzuri da zai tsira a ranar tashin alkiyama in ya sake yabo wata bata asibaha hudan shi a tunanin shi wannan shi ne shirya mun gane ba abotan Allah da tunani ana abotan Allah da menene da yaqini da nassi aini ina zaton abu kaza daidai ne sai aka waye gari wannan abin da kike zato daidai kuma shi ne bata to baka da uzuri in ji na Umar kaje lahira wuta za ka shiga wala fi hudan tarakahu haka babu uzuri ga mutumin da ya bar shiriya hasibahu dalalatan shi a tunanin shi wannan shine bata ba a bisa hasken nassi ne ya gano cewa ka zan bata bane kawai tunani ne malice faqada a buyyinatul umur hakika an yi bayanan al'amara ƙarara wasabatil sabatatul hujja sannan kuma an tabbatar da hujjoji ƙarara. cikin alkur'ani an yi bayani wanka ta al'uzuru sai na umar ya ce an yanki hanzarin kowa ba wani wanda yake da hanzari da zai kafa hujja ya ce shi ga zance ga magana ina fatan mun gano wannan da kyau malam fauzan ya ce a sharhu ƙaunar umar radiyallahu anhu maganar sayyidina umar da ya ce la uzura li ahadin li'anna Allah bayyana al-haqqa wa fassalahu fil qur'ani was sunna domin Allah ya riga ya yi bayani dalla dalla a cikin alqur'ani da sunna fala udhra li ahadin hina izin fi dalalatin to daga nan babu wani wanda zai kawo hanzari a karba ya kafa hujja da cewa wannan shine dalilin batan shi li'anna taqsira ja'a min qiblihi saboda takaitawan ya zo daga wajen shi ne haisu lam yabhaf anil haqqi saboda bai yi binciken gaskiya ba walam yas'al ahlal ilmi ko bai tambayi malamai ba faddalalu ja'a min qablihi fa huwa alladhi batan ya zo ta dalilin shi kenan domin sakacin shine wannan sakaci ba al'umma ne suka yi sakaci ba ina fatan mun ga ai ba Allah ne da annabi suka yi sakaci ba shi da kanshi ne ya sakaci saboda haka kowa ya je binciki kanshi abin da kake akwai shi a qur'ani haka annabi haka annabi ya bayyana ma sahabbai haka sahabbai suka bayyana ma tabi'ai in haka ne to kai ne mai bin ahlus sunna wal jama'a in ba haka bane kai maza ka bari in ba haka ba sunan addinin da kake darkaniya ranar kiyama kuma zaka sha wuya Allah ya tsare mana imanin mu anan zamu saurara muke cewa fasubhanakallahumma wa bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum